وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha'uku? sha'uku nan zai suwan sha'uku yau sha'uku ga watan jima'ar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukari yau za mu tashi haddasa na abu nu'ayin بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال حدثني آمر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين للي ما يفرق يا رسول الحالي أنا بن شباشي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم سينا زوجا من ذا الله صلى الله عليه وسلم وقلت سينا شيء إن أبي ترك عليه دينا للي ما يفينا يا رسول الله يكون أهلي kuma ya bar basussuka da yawa da ake bin sa walaysa indi illa ma yukhriju nakhlu eh ba ni da wani abu face illa ma na nakhlu sai dai abinda dabino zai fitar sai dai abinda zai fitar bi ma'ana sai dai abinda dabino zai fitar kawai walaysa indi illa nakhluhu ban da wani abu sai iccen dabinansa illa ma yukhrij sai dai abinda zai fitar an gani hmm. ba ni da wani abu sai dabinansa wala ya bulugu ma yi kuriju bi sinin kuma abinda zai fitar din ba zai iya abinda zai fitar shekaru masu yawa wala ya bulugu ma alaihi ba zai iya kaiwa bashin da ake binsa ba abinda dabina zai fitar shekara ba zai iya biyan abinda ake bin shi na bashi ba kenan ko da za a girba dabinan shekaru masu yawa to wannan dabinan da aka girbe ba zai iya biyan dukan da ake bin mahaifina ba fantalik ma'i ka tafi tare da ni da kai la yufhisha alayya algurama domin kada masu bin bashi su kausa samun magana kuma ne sai nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tafi tare da shi kada masu bin bashi su zo suna kausa samun shi magana ila in sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su dan sassauta masa nan fa masha haula baidarin min bayadir tamri sai dan wuce wajen mashanya daga cikin mashanyan dabino wurin da ake tattara dabino din sai ya wuce wajen shi manzon Allah fada'a sai yayi addu'a sun akhara sannan sai ya koma wajen matattaran dabino din sai ya koma wajen ɗayan shi ma sai yayi addu'a Sun jalasa alaihi sa'annan sai ya zauna akan abun sai ya hau kan matattaran dabino sai ya zauna faqala inzuhu sannan zai ce to ku cire shi ku ɗibo fa'aufahum allazi lahum sai ya cika musu duk abinda nasu ne babban mana manzo Allah ya cika musu duk abinda suke bukata kowa ya faɗi abinda yake bin mahaifin manzo Allah ya diba gurgurdan yanda ake bin mahaifin ya biya wa baqiya bisul ma'ata sai dabinan ya ƙara tofowa sai ya zama to da manzo Allah ya diba sai dabinan ya ragu misalin abinda ya ba su an lura ai misalin abin da ya ba su ba kama ce ya ɗebi buhu goma sai buhu goma ya ƙara tofowa sai ya zama to yadda ka san ba ɗiba ba an gane kaga duk wannan ana magana ne akan mu'jiza na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مؤتمر عن أبيه حدثنا ابو عثمان انه حدثه عبد الرحمن بن ابي بكر عبد الرحمن بن ابي بكر يا باش لاباري رضي الله عنهما الله يقارى مزيدا ان اصحاب الصفه للي اصحاب الصفه كانوا أناسا فقراء سنكسن شيء متانين تلكاوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة سوء أصحاب الصفة تلكاواني sun zo ne musamman daga garuruwansu don yin karatu kawai babu abin da suke yi sai dai karatu to lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata rana man kana indahu amu sunaini falyazhab bi salatin duk wanda yake da abincin mutane biyu to ya tafi da na uku hmm. in kana da abincin zaka ciyar da mutane biyu to ka tafi da na uku abincin mutane biyu zai ishi mutane uku wa man kana da amu arba'atin duk wanda a wajen shi akwai abincin mutane hudu falyazhab bi khamis to ya tafi da na biyar au sadi ko ya tafi da na shida au kama kala ko kuma kamar yadda ya faɗa idan yana da abincin mutane biyar ya kwashi mutane shida insha Allah mutane shida za su ci abincin mutane biyar kuma su koshi insha Allah wa anna babakarin ja'a bi salasatin to abubakar radiyallahu anhu sai ya zo da mutane uku an talaka annabi sallallahu alaihi wasallam bi ashra sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi da mutane goma wa abubakarin salasa abubakar kuma ya tafi da mutane uku ala fahuwa ana wa abi wa ummi shine da ni da mahaifina da mahaifiyata wala adari hal imra'ati ban sani ba yace hadda matata wa khadimi da boyi boyi na baina baitina tsakanin gidanmu mai mun hidima tsakanin gidanmu hmm. wa baina baitina abi bakar da ko tsakanin gidan abubakar ban sani ba wannan ababakarin ta'asha inda nabi sallallahu alaihi wasallam lalle abubakar radiyallahu anhu ya ci abincin dare a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam nam sun malabisa sannan sai ya zauna a hatta sallal isha har ya sallaci isha ya zauna gidan manzo ya ci abincin dare sa'annan ya zauna a wannan gida har ya yi sallar isha'i sun marada sa'annan sai ya dawo gida malabisa hatta ta'asha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato sai abubakar ya ana dawowa wajen manza Allah sai ya zauna har sai da manza Allah ya ci abincin dare fa ja ba da mamada minan layl sai ya zo bayan wani abu na dare ya wuce masha Allah wato abin da abu na dare ya wuce abin da Allah ya so ya wuce qalat lahu mar'atu sai matar shi ta ce masa ma haba sakaka an adiyas menene abin da ya tsare ka daga bakinka audaitik ko menene abin da ya tsare ka daga da bakonka kai baki ya kamata ce ka dawo da wuri daga masallaci ka zo ka fuskanci bakinka amma ka yi jinkiri har dare ya yi tsawo menene abin da ya sanya haka ya faru ya rasulallah a ya ababakar ana a ashaitihim sai abubakar ya tambaya shin kin ba su abincin dare su bakin qalat abau hatta ta jiya. sai nake cewa sun iya da su ci har sai ka zo sun ce su ba za su ci abincin dare ba har sai ka yi mai, har sai ka zo nam qad aradu alaihim fagalabu hakika ƴaƴanka sun tallata musu abinci sun ce ku ci abinci babanmu ba zai dawo yanzu ba amma su wayannan baki suka ki yadda suka ci suka ce ba za su ci wannan abinci ba har sai ka zo ala fa zahabtu fa tabatu yace to ina jin babana ya dawo to na san in babana ya tarar da ni na gaya mai cewa bakin da ba su ci abinci ba babana zai mun wulakanci sosai ina jin muryar babana in ji yara abubakar radiyallahu an abdurrahman sai na tafi na ɓoye ina jin muryar na tafi na ɓoye fa ya humsar sai ce ya kai wawa fa jadda'a wa sabba abubakar ya ce jadda allahu anfak allah ya tubuce maka hancinka yanzu zage shi wato abubakar ya yi magana mai zafi sosai to nan wajen dama sahabbai suna zagi an gane abubakar ya ce jadda allahu an faka allah ya tumbuke maka hanci wannan addu'a ne mai zafi sosai in ka ji balarabe ya faɗi wannan to al'amari ya yi zafi shi abubakar ya ga nan baki ne ba kuma an ce man kana yu'minu billahi wal bil akhir ya fahu duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe to lalle ya mutunta baƙonsa. to ga waɗannan baki sun baƙunci Abubakar an basu da yunwa har cikin dare an ƙi a ba su abinci shi yasa abubakar sai ɗauka laifin yaran shi ne sai abubakar radiyallahu anhu sai ya yi fushi da ya yi fushi shi ne ya kama yana saki manganu masu zafi to anan wajen ana cewa malamai suna kiran wannan algazabu difa'an an dinillah wato kakan ga mutum mai daraja mai tsoron Allah in yayi fushi kaga ya saki wasu manganu masu zafi wani lokaci yana fita hayyacin shi ne za ga mutum ya fita hayyacin shi in an musamman an taba addinin Allah ko aka saba ma Allah wani yakan yi fushi kaga ya fita hayyacin shi sai ya faɗi wasu maganganu to a cikin wannan hali ba a ɗaukar mutum a matsayin mukallaf Kuma yadda za a ɗauka hankalin shi ya gushe ne ya faɗi wannan magana mai zafi bayan hankalin shi ya dawo zai zo ya yi nadama ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma dan adam idan hankalin shi ya gushi, ba a zargin shi akan kalmomin da ya faɗa ko abin da ya aikata kuma ne akwai hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya ruwaito radiyallahu abin da rahimahullah a cikin musulun din shi inda manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam la talaqa fi iklaqin babu saki idan hankali ya gushi. idan mutum ya zamanto wato ya sha giya ya yi tatil hankalin shi ya gushi bai ma san inda yake ba sai ya saki matan saki bai yi ba an gane wannan ko to kazalika idan mutum ya yi tsananin fushi idan muka duba cikin littafin ibn taymiya raf'ul malam anil a'immatil a'lam a cikin wannan littafi ibn taymiya yayi bayanin idan mutum ya zamanto yayi tsananin fushi har ya zamanto fushin nan hankalin shi ya gushi sai ya saki matarsa wannan saki bai yi ba an gane wannan ko to kazalika irin wannan fushin da abubakar ya yi an bar bakinsa an bar su cikin yunwa cikin tsanani har cikin darabar ci abinci ba to wannan ya sanya abubakar ya fita hayyacinsa har ya faɗi wasu maganganu wanda ba irin shi ke faɗin wannan magana ɗin ba to irin wannan ana yin uzuri gare shi daidai da abin da annabi musa alaihi salam ya aikata lokacin da ya tafi karbo a taura an gane da ya dawo da karbo a taura annabi musa alaihi salam ya zo ya ji labari cewa mutanensa ta hanya allah ya sanar da shi cewa mutanenka sun koma bautan dan maraki bayan tafiyanka wa inna tarfatan na qaumaka min ba'dika fa azallahum as-samiri lalle mun fitini mutanenka bayanka sai Musa a samiri ya batar da su to annabi Musa wannan magana ya masa zafi amma labari ya bai gani bai gani ba sosai to annabi Musa yana zuwa ya shigo gari ya zo ya ga mutanensa wanda ya karanta da su tauhidi lokaci mai tsawo ya nuna musu Allah sai ya zo ya ga ga sunan yau ba sun koma bautar dan maraki nan take Allah yake mu labari faraja a Musa ila qaumihi ba na asifa hmm. annabi Musa sai ya dawo zuwa ga mutanensa yana fushi fushi mai tsanani ƙala fi isa ma muni min ba'di yake tir da abin da kuka maye min bayana annabi Musa yayi fada yayi fada sai Allah ya cewa fa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi ilai? A annabi Musa bai san da ya dauki ya jefar da attaura ba saboda me saboda fushi ya yi tsananin fushi ya zo ya ga an saba ma Allah algadabu difa'an an dinillah annabi Musa ya yi fushi ya ɗauki attaura ya wurgar da shi kagarin dai ka'ida dai duk mutumin da ya wurgar da attaura in yana cikin hayyacin shi ya yi laifi to amma annabin Allah nan wajen baya cikin hayyacin shi saboda hankalin shi ya tashi ya zo ya bar su cikin tauhidi yanzu faɗa cikin shirka kun gani to shi ma Abubakar ya yi tsananin fushi saboda an wulaƙanta masa baki a tunaninsa shi ya sanya fajatta sai abubakar ya yi mummunan addu'a wasabba kuma ya zagi abdurrahman wa ƙala kunu sai ce wa baƙin ku ci abincin nan wa ƙala la a ta'amuhu abadan sai ba ya ce ni ba wallahi ba zan ci abincin nan ba har abada tun da kai baka ce ni ba zan ci ba ƙala wai mullahi sai ce to na rantse da Allah makon na na aku zuwa kuma. illa raba min ha. eh sai ce wallahi ba mu kasance muna ɗaukan wani loma ba ba sai loman nan ya karu in muka ciri loma muka yagi wani loma sai loma ya ƙara tokowa min asfaliha dan ƙasa asaru minha fiye da yanda yake dama wanda ke tokowa ma yafi wanda aka aka yaga hatta shabihu yafi wanda aka gutsura an gane suna suna gutsuran loma loman na ƙara tokowa suna ta ci suna ta ci har ya zama to sun koshi wasarat aksara min kanat sai ya zama to abincin ya zama fiye da yake dama a nazara abu bakari kada mu manta abu bakari da yayi rantsuwa cewa wallahi tallahi shi ba zai ci wannan abincin ba su ma bakin suka yi rantsuwa a wata ruwaya su ma in bai ci ba za su ci ba to da abubakar ya ga cewa ba lalle bakin nan ba za su ci ba kuma ya kyale su baki ne ya wulakanta baki an fahimci wannan ku to tun da dai baya so ya wulakanta baki sai abubakar ya karya wannan rantsuwa sai ya ci kenan kafara ya hau kan shi da ya riga ya yi rantsuwa ba zai ci ba to amma saboda kare ya wulakanta baki saboda muhimmancin baki shi ya sanya sai ya karya wannan azumin da ya karya azumin sai ya ci to yana cin abinci da bakon da baki shine ake cewa mai ruwa ya ke ruwa yake faɗa cewa shi a shi abdurrahman kenan yana cewa na rantse da Allah ba mu kasance muna ɗiba muna gutsira daga wannan loma ba illa raba min asfaliha face ya karu daga ƙasa aksar min ha. fiye da yadda yake da hatta shabi'u har ya zama to sun koshi fasarat aksar min ma kanat qablu sai ya zama to fiye da yadda yake da sallallahu alaihi wa sallam fa nazara abubakar fa ila shaun. sai abubakar ya duba sai ga wani abu A aksar kuma fiye da yadda yake da qala limraati sai ce wa matarsa ya uka bani firas ya ke yar uwa bani firas qalat Ta ce a'a wa qurratu ayni wato na rantsa da Allah wanda shi ne sanyin ido na lahi al'an aksaru mimma qablu bi thalath marrat wato yanzu tuwon abincin yanzu ya fi yawa fiye da yanda yake ninki uku abincin ya ninka su uku fiye da yanda yake da fa kala minha abubakar sai abubakar ya ci daga cikin ta qala innama kana shaytanu ya'ni yaminu sai ce wannan rantsuwa da dai bi ma'ana yaminu hudin nan rantsuwan da nayi din nan daga shaytan ne rantsuwan da nayi cewa wallahi ba zan ci wannan abincin ba shedan ne an gane to haka yanzu na karya wannan rantsuwa na ci wannan abincin ma kalamin halukuma sannan sai Abu Bakar ya ci loma daga cikin ta kuma hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya dauki wannan jiwo zuwa ga manzo ya ba shi labarin abin abu mamaki cewa ga abinci nan ana ci sai karuwa yake ana ci sai karuwa yake na gane kaga ana kiran wannan me karamatul auliya idan annabawa ne suka aikata wannan ana kiran shi mu'jiza idan kuma waliyan Allah ne idan bawan Allah ne mutumin kirki sai ya aikata wani abu wanda yake ya keta al'ada kamar irin wannan ana cin abinci sai karuwa yake kaga wannan karama ne ba a kira shi mujiza tunda wanda wannan abin ya faru a wajensa ba annabi bane shi inda ya zama annabi ya to mujiza an gani to kaga wannan ahlus sunna wal jama'a ba sa inkarin karaman waliyai ahlus sunna sun yadda akwai waliyai sannan waliyan nan suna da karama sai dai kuma kamar yadda ake samun waliyan Allah haka nan ma ana samun waliyan shedan haka nan an gane sai ya muke gane waliyan Allah muna gane waliyan Allah ne ta hanyar aikata abin da yake ta al'ada yanzu duk mutumin da muka ga ya tashi sama ne ya zama wali ko mutumin da muka ga yana tafiya akan teku ya zama wali ko an ba mu labari ga wani mutum nan ga wani babban malami nan yana zaune a nan gashi a najeriya amma yana sallah a saudiya shin wannan za mu ɗauka cewa to wannan ya zama wali to menene babban alama na gane wali to Allah ta'ala ya gaya mana ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su ba sa bakin ciki su wane ne waliyai allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suka yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah fa idan mutum ya yi imani kuma yana jin tsoron Allah wannan shine wali an gane wannan ba sai ya aikata wani abu na mu'ujiza ba kawai babban walittaka ba walittakan da ya fi Allah ya shirya da kai zuwa ga musulunci ba walittakan da ya fi Allah ya baka imani da kuma ɗabbaka addinin musulunci ka zamanto ka rike gaskiya Ba ka cin amanin mutane ba ka saba alƙawari ga taimakon al'umma ga kuma ɗabbaƙa addininka ai in dai mutum ya zama to yana bin musulunci yadda yake to wannan babu karaman da ya wuce wannan ina ba san gane wannan dangane da abin da ya shafi abinci wato ya zama to ka ci abinci abinci na ta karuwa ana iya samun waliyin shaidan zai iya yin wannan tafiya akan ruwa waliyin Allah na iyawa na shaidan na iyawa tashi sama waliyin Allah na iyawa na shaidan na iyawa mutum ya daga hannu haka abinci ya zo waliyin Allah na iyawa na shaidan na iyawa amma menene ma'auninmu na ganewa ma'auninmu na ganewa ba wai yin abin da yake ta al'ada ba a'a farko sai mun duba bai aqidanka idan ya zama to aqidanka na sunna ne manhajinka na sunna ne an gane sai wani abu ya faru gare ka na bai ban mamaki sai mu ce to Allah ya baka karama amma idan mun ga mutum boka ne ko mun ga mutum kasur gumin dan bid'a ne ko kasur gumin mushriki ne shi sai ya aikata irin wayannan abubuwa zamu ce wannan kawai istidraji ne na shaitan Allah ta'ala ya masa talala ne gobe kiyama Allah zai kama shi kul man kana fi dalala falyamdud lahu rahmanu madda idan mutum yana cikin bata Allah na iya mai talala dan ya ƙara bacewa saboda haka su ahlus sunna ba sa ruduwa da irin wannan abu su babban abin da ke ba su sha'awa kanka ka da tsoron ka. an gani? domin kace za ka rudu da ainihin irin wannan abubuwan za ka iya ganin wani dan buza mai bin addinin buza yana yin wannan kaga wani mai bin mai addinin hindu za ga ya aikata abin mamaki amma kuma ka gini ne shi to shi nashi tasiri ne na shedan shi kuma sahabin manzo Allah da ya aikata kasance waliyin Allah ne tasiri ne na ainihin karama wanda Allah ya bashi kaga shi abubakar shi kanshi bai ma san cewa abincin zai faru ba shi ya dauka cewa abincin ba zai ishi nan bakin ba ko baka ba hmm. shi ya sa shi ya ce ba zai ci ba amma daga baya sai gashi ana ta cin abinci sai wa yake ana cin abinci kaga shi waliyin Allah wato karaman da yake aikata bai ma san karaman ma yana da shi ba sai idan wani dalili ya zo sai Allah ya. sai Allah ya taimake shi da wannan karama din ina ba ta allura na'am sun ma'amala hannu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai abubakar ya dauki wannan abinci zuwa ga manzan Allah ya gaya mai abin da ke faruwa fa asbahat inda sai abinci ya wayi gari a wajen manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam kana bainana wa baina qaumin ahadu. ya kasance tsakaninmu da mutanen akwai alƙawari tsakaninmu da kafirai akwai wani amana da muka yi kamar da al'ajal kuma ajalin ya riga ya wuce fatafarraka nasna ashara rajulan sai muka rabu mu goma sha biyu ma a kullu rajulin minhum unas hmm. tare da kowane mutum ya ɗibi wasu mutane Allahu a'lam kam ma a kulle rajulin Allah kaɗai ya san nawa ne tare da kowane mutum ghayra annahu ba'asa ma'ahu sai dai ya aika tare da su na mukala akalu minha ajma'u yace wayannan mutane suka ci abinci daga wannan tuwon Abubakar din ba wannan abinci Abubakar suka ci a gare shi baki ɗayan su au kama kala ko kuma kamar yadda ya faɗa wa gairuhu ya qul wannan sa yana cewa arabna min al irafa sai muka sani abin muka sani daga ainihin sun shugabannin abin da ke faruwa fa arabna min al irafa muka sani daga sun shugabannin shi arif shine shugaba na ainihin al'umma shine a nan wajen ibn hajar yake magana wa huwa min al-qirafa yace kaza ikhtalafat ruwa inda muslim hal qala farraqna aw arafna yace wannan arafna ai muka rarraba muka rarrabu a wajen rabuwa ai farraqna nan shin yace farraqna ne ko ya ce arafna amma a cikin ruwaya na Isma'ili fa arafna min al-qirafa wajahan wahidan wasu miyar al-arif arifa li annahu ya'rifu al-qawm ahwalan يعرف الإمام a Hawa أهوال الأبكر an kira arif saboda yana sanar da ainihin shugaba halayen sojoji kamar shi shugaba ne shi wanda amal kirmani an da fiye hazufan da ƙadiruhu farajana ilal madina fa arafna mun koma zuwa ga madina sai muka sani qultu wala yata'ayyadu zalika la jawaza an yakuna ta'rifuhum wa isaluhum qabla ar-ruju' ila al-madina to wannan shine حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عبد العزيز عن انس عن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان كربو daga انس الله ya kara mishi yadda yace asaba ahlal madinati qahadun wani fari ya samu mutanen Madina ala adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wani fari ya same su an samu yunwa na abinci وبين هو يخطب يوم الجمعة أنا نم من ذا الله ينا تكين خطبة رانا الجمعة إذ قام رجل sai ga wani mutum ya miƙe Kala ya rasulallah yace ya rasulallah halakatul qura wato dawaki sun halaka saboda yunwa halakatul sha awaki sun halaka wada wallahi ya tsina ka roki Allah ya shayar da mu ruwa ya rasulallah wa dai, sai manzo Allah ya miƙa hannayensa masu albarka ya miƙar da su ya daga wada sai yayi addu'a ala Anas sai anas dan malik radiyallahu anhu ya ce inna sama'a la mithlu zujaj sama tana nan wato sama tana nan farakal yadda ka san gilashi yadda ka san madubi sama ya yi fari kal gashi nan babu wani alaman hadari ba hajji rihun sai wani irin iska ya kada an sha'ad sahaban wannan iska da ya kada sai ya kirkiro da kizakizai sun mastama. an gane sai sama ya zamba bakin sannan sai ya taru girgijen ya taru sun ma'arsalafis sama'u zaliya, sai sama ta saki ainihin zubar ta asalin azaliha shine bakin bakin salka a gane azal bakin salka wato ya kamanta sama da bakin salka in an bude shi an sake shi zai zubar da ruwa to sama ya saki bakin salkansa bi ma'ana an yi ruwa mai yawan gaske sama ya zubar da ruwa fakarajina na kudin ma sai muka fito muna kutsawa a cikin ruwa saboda yawan ruwan fa ta na mana fito muna kutsawa cikin ruwa har muka zo masaukan muka zo gidajenmu daga ina suka kutsa daga masallaci an gani. sun zo sun samu manzo Allah sun ce yayi musu addu'a Allah ya saukar da ruwa manzo Allah ya buɗe bakinsa mai albarka yayi musu addu'a sai ga ruwa ya ya sauka har yi yawa har ma suna tafiya suna kutsa ruwa an gani har ya zama to sun je gidajensu na'am alam nazal numtaru ila al-jum'ah al-ukhra ba mu gushe ba ana mana ruwan sama har wani juma'a daban sati dai ana ruwa fa qama ilayhi zalika ar-rajul sai wannan mutumin dai da ya zo ya yi roƙo din nan yace ya rasulullah ka roƙa mana Allah ya sauka mana da ruwa din nan au gairu sai wannan mutumin ya ƙara dawowa ko waninsa in ma ya zama shi kansa ko waninsa sai ƙara miƙewa yace ya rasulullah ta haddamatul buyut yace ya rasulullah gidaje fa sun rushe ruwa yayi yawa Fa wa da'ullaha yahdisu ka roƙi Allah ya tsare mana wannan ruwa ɗin, tabbas sama. sai manzo Allah ya yi murmushi sallallahu alaihi wa sallam, kuma qala hawalaina la wala alaina yace ya Allah ka mayar da ruwan gefen mu biyu kada ya dawo zuwa gare mu ka mayar da shi ya koma gefen mu biyu a gani ya koma can gefuka ya koma can daji da kuma ainihin duwatsu kada ruwan ya dawo zuwa gare mu hmm. to da manzo Allah ya wannan addu'a sai na duba zuwa ga girgije sadda haulal madina sai daga girgin ya tsage ya koma gefen madina gefen madina guda biyu ka annahu iklil yanda ka san ainihin abin nan rigawan da aka yi masa kwalliya an gane ko yadda ka san riga da aka yi masa kwalliya na'am حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان نعم حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء نعم. أبو أبي عمرو بن العلاء ala Samisu nafi an an ibn umar radiyallahu anhuma yace nafi nafi daga abdullahi bin umar Allah ya ƙara musu yadda kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya khudubu ila ila dafjin shi wannan iklil din wani rawani ne wanda wanda ke kewaye kai wa aksaru ma tutta amalu fi ma idza kanat izaba mukallala fil jawhar wato ana yawan amfani aiwatar da shi in ya zama to an zagaye shi da jauhari an mai kwalliya da jauhari wahiya min timati bulukin furus shi siffa ne na sarakunan farisawa suna sanya wani rawani rawanin nan an dan mai kwalliya an tinke shi an mai cin baki da ainihin jauhari an gane ku to shi ne ake kiran shi da wannan wani kayan kwalliya ne amma galiban hula نعم حدثنا محمد بن مسنب حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان حدثنا ابو واسمه umar bin ala bin abi amru bin ala ala سمعت نافعا عن, عن ابن عمر يكي نادي نافع لك عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى تسع منذ صلى الله عليه وسلم يكفى شيئا خطبة زوا قولوا كتسر الدبينو دا ينا هوا كم كتسر الدبينو يخطبة فلما اتخذ المنبر ألوك تند يريك منبري حول إليه sai manzo Allah sai ya juya zuwa ga mumbari ya bar hudu ba akan mai akan wannan kututturen dabino din fa hannal tizru sai kututturen dabino yayi bege ya kama kuka kututturen dabino sai aka je yana kuka yana yana kuka saboda bakin cikin annabi ya sauka daga kanshi fa atahu fa masaha yadahu alaihi sai manzo Allah ya zo sai ya shafa hannunsa akan kututturen dabino yana lalashin kututturen hmm. sahabbai sun ji kututturen dabino na kuka abinda ba saba ji ba kaga duk wannan gaba ɗaya babi ne na mu'jiza an gane sai manzo Allah ya shafe shi da hannunsa bai albarka sallallahu alaihi wa sallam wa qala abdul hamid sai abdul hamid yace akbarana uthman bin umar akbarana mu'az bin al-ala annabi bi hadha wa rawahu abu asim an bin abi dawud نعم النافي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن الأيمن ala samitu abi an jabir bin abdullahi na ji mahaifina daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yawmal juma'a manzon Allah ya kasance yana miƙewa ranar juma'a ila shajara zuwa ga wata itaciya aw nakhla ko kuma itaciyar dabino yana miƙewa yayi hudu ba kanta? faqalat imra'atun min al-ansar sai wata mata daga cikin ansar tace aw rajulun ko wani mutum daga cikin ansar an manta shi mace ce ta faɗi wannan magana hmm. ko namiji ne ya faɗi wannan magana an manta ya rasulallah ya rasulallah ala naj'al laka minbar shin baka so mu sanya ma munbari me yau ka dinga hawa wannan da dabino kana hudu ba shin me zai me zai hana mu sanya maka munbari ala in shaitu sai annabi ce in kun so in kun ga dama zan sanya muku in kun ga dama ku samu munbarin wa ja'alu lahu minbar sai suka sanya wa manzan Allah mumbari sallallahu alaihi wa wasallam falamma kana yawmal juma'a a yayin da ya kasance ranar juma'a dufi'a ilal mimbar sai aka miƙa ma annabi mumbari annabi aka miƙa ma annabi mumbari ya hau fasahatin nakhla a lokacin sai wannan kujittaran dabino sai ya ihu ya kururu ya hasabi aka je yana kuka irin na jariri ba ana jin kuka daidai wajen wannan kujittaran irin kukan jariri ma nazalan nabi sallallahu alaihi wasallam fadammahu ilayhi sannan sai manzo Allah ya sauka sai ya tattaro wannan abun zuwa gare shi ya innu analla sabi manzo Allah ya tattaro ya tattaro wannan ice zuwa gare shi wato yana nishi irin nishin karamin yaro allazi yusakkan yaro wanda ake lalashin sa a gani sai manzo Allah yana ta lalashin bishiyar sai ga kowa sai ga ya shiru wato yana bakin cikin da manzo Allah ya daina gudu ba a kansa ashe huduban da yake yi akan sama wani albarka ne bishiyan ke samu to da manzo Allah ya sauka shine sai bishiyan na ta kuka kaga duk wannan babi ne na mu'jiza to irin wayannan mu'jizozi zaka ga mu'tazilawa suna inkarin su mu'tazila suna cewa babu wani mu'jiza na manzo Allah sai Qur'ani duk wayannan abubuwan da aka ruwaito sun ce ƙarya ne an gani amma ahlus sunna suna yadda da duk abin da ya zo da isnadi ingantacce a wajen malaman hadisi su kuma yan mutazilawa suna daukan hadisi ba ruwansu da isnadi idan hadisi ya dace da kwakwalwansu suna so idan hadisi ya saba ma kwakwalwansu mai rauni sai su yi watsi da shi wannan shine bambancin ahlus sunna su suna duba isnadi al isnad min ad-din walau lal isnad la qala sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin addini da ba dan isnadi ba da kowa ya faɗa abin da ya gana ma a cikin addini in ka ce wannan hadisi da ifi ne menene yasa ce da ifi ka kawo isnadi menene matsalan matanin in akwai matsalan matanin to ka bi ka'ida na malaman hadisi ka gaya mana dalili ba wai kawai mutum ya zo ya ga hadisi ce hadisi nan bai mun ba me yasa bai maka ba an gane ba a karyata hadisi haka nan kawai kowane fanni akwai malaman shi hadisi na da malaman hadisi fiqhu na da malaman fiqhu tauhidi na da malaman tauhidi tafsiri ma na da malaman tafsiri saka idan ka ga hadisi ba gane ba kada ka yi saurin karyatawa fasalu ahalar zikir, in kuntum la ta'lamun an gani almuhim Allah ya ba manzo Allah mu'jizozi da yawa ga muna karantawa banda alqur'ani amma mu'ujizan da yafi girma gaba ɗaya daga cikin mu'ujizan manzo Allah shine alqur'ani eh na'am na'am qala kanat tabki ala ma kanat tasma'u min az-zikri indaha ta kasance ita wannan kututure tana yin kuka akan abin da ta kasance tana ji na zikiri a kanta manzo Allah yana hawa yana zikiri yana hawa yana huduba to da ya daina huduban shine hankali hankali ya tashi حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك نعم أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول لن يجي جابر بن عبد الله الله يقارى مزيدين تشيوا كان المسجد مسجد masqufan ala juzu'i masallaci ya kasance masallacin Madina an masa rufi akan kututturan dabino juzu'in min nakhlin eh kututturan dabino nabi sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم ba, خطب ila ila annabi ya kasance in yana إن ba yana ينا zuwa ga wannan din minha alahul minbar a lokacin da aka sana'anta mai mumbari wa kana alaihi yana kan wannan mumbari sami'na li zalika aljiz'i sautan sai muka ji wani irin sauti ga wannan tsirran dabino din ka sautin ishar kamar sautin raƙumi mai ciki raƙumi mai cikin wata goma ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها har manzon Allah ya zo ya daura hannunsa mai albarka akanta fa sakanat sai ta nutsu aka ji ta shiru hmm. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي أدي عن شعبة حول السند نعم وحدثني بشر بن حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة سمعت سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للي عمر بن الخطاب الله يقارى مسا يدايا ayyukum ya hafazu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitna wane ne a cikin ku ya haddace maganar manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da fitina manzon Allah ya faɗi wata magana game da fitina wane ne ya haddace shi faqala huzaifa sai huzaifa ya ce ana ahfazu ni na haddace wannan hadisin kama qala sai ce eh, qala ha kace ka zo da wannan hadisi dangane da game da fitina innaka ladari ladiriyun lalle kai mai tsaurin ido ne ka zo da wannan hadisi kana da tsaurin ido sosai wato kana da juriya na'am mu'alar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi yace manzon Allah yace fitinan mutum game da iyalansa da kuma dukiyarsa da kuma makwabcinsa Allah yakan jarabi mutum kan iyalansa ko Allah ya ba mutum iyalai ba na kirki ba kaga mutum malami ne ba amma za ka yi mamakin matar shi sai ga malami ne ana ganin shi da mutunci ga matan na fita ba jari. kuma ya rasa yadda zai yi da ita yana tunanin in sun rabu wa zai rike mishi ɗaya in sun rabu kaza kaza kaza kaza A gani ana dai samun wani jarabawa za ga ya kasa sakinta shi kuma ba ta bin dokokin Allah tana kunyatar da shi kaga wannan ba karamin mutuna ne. ke sa mutum ya roƙi Allah in har yana malamin addini in zai yi aure Allah ya azurta shi da mace ta gari domin in baka auri mace ta gari ba ita kanta ta zama ma da mutunci sannan ta zubar ta lalata ma 'ya'ya a ga babban malami ne wala akwai wani mutum mai mutunci sosai malami ne yana limanci amma matar shi yar duniya yar duniya sosai ba idan ana biki ta kwashi yaran ga suna wani gwatsu a gaban maza kuma an san shi yana limanci ga mutane kuma ba yadda zai yi da ita kuma suna na har yanzu kaga wannan jarabawa ne sai sa malamin addini in zai aure lalle ya tsaya ya tantance bayan ya tantance kuma zai bai kowa Allah zabi an gane kare ya zama to mai ruwan ido ko abin da ya kama da wannan kullum tunanin shi Allah ya bashi mace ta gari Allah yana iya jaraba ka ga matarka kana zaro ido ga jama'a suna ganin mutuncinka amma matarka ta wulakanta ka a gaban jama'a in an ce malam da ke waye malami ko a wajen ku ne malam sunan shi Musa <laughs> wallahi kuwa kuka ku ka shi malam wannan malamin banzan kuna ganin shi kuna ganin mutuncin shi kuna ganin shi kaza amma ita ba ta ɗauke shi a bakin komai ba an gane wannan kuma wai ya kasa sakin ta ma kaga irin wannan mata ya kamata kawai ce na in ma na saki ɗari ya sake ta haka to wala baya iyawa an gane akwai malamin da ya buga ya buga matar shi ta daina zuwa kasuwan kauye. haka take zuwa ta yi dan bara yadda ka san jami'a ta kai kasuwan kauye. ko ba yadda ya iya ga shi sun haifi yara sun fi goma sha da ita na? ta zai yi wa Allah ya jarabe shi ba isasshen wadata ko wani abu da ya da wannan an gane wanda zai dauki nauyi ta koma ta je kasuwan ƙauye duk wani kokowa da ake da maza da ita ake an gane wannan Allah shi kiyaye fa ana samun fitunan mutum ga iyalansa da dukiyansa ko Allah ya jarabe ka da ɗa kai malamin addini ne ana ganin ka mai kira zuwa ga sunna sai ka samu da mara nutsuwa duk wani fitina gaba ɗaya zai janyo a ce ɗan ɗan ɗan malam wani ne yayi ai duk wa'azin da yake in ma da gaske ne wa'azin da yake ya fara shirye da yaron shi mana kuma ka yi iya kokarin ka wajen yaro ya shiryu sai Allah ya nuna ma ka ya nuna ma shiriya ba a hannun ka yake ba a hannun Allah ne annabi lu akwai wanda ya kai shi ya tarbiya Allah bai jarabe shi da ɗa ba ya yi da ɗan ya iya shirya da ɗan to gazawan shi ne ko ya iya kokarin shi ya iya kokarin shi karshe sai da Allah ya halakar da wannan yaro din a shekara kai mamaki a samu malami Allah ya jarabe shi ya yi kuskuren aure ko Allah ya jarabe shi ya samu wani yaro guda ɗaya ta kadari wannan ba abin mamaki kaka ce ai malamai suna da sakaci wajen tarbiyyar yaran su wallahi wani lokaci ba sai da sakaci bane wani lokaci za ga malami ya yi iya kokarin sa shi kuma sai Allah ya nuna wa malamin gazawansa laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi man sha. a to me za ku ce game da matar matar waye matar annabi lut shi ma ya aka yi daraba masalan lil ladina kafaru imra'ata lut wa imra'ata lut ko kaga an ce kana ta ta ta abdaini min ibadina salihaini fa kana ta sun kasance wa'annan matan suna karkashin bayin mu guda biyu na kwarai sai suka haice su falam yughni ya hanu ma min Allah shay'a ba su wadatar da su komai a wajen Allah ba duk da kasancewar su matan matan annabawa wannan bai sa sun shiga aljanna ba a gani kaga ina ganin a duniya babu wanda ya annabawa iya tarbiyya to gashi an samu matar annabi ta zama to kafira mai fada da addini an samu dan annabi kafiri mai fada da addini wannan ba mamaki bane Allah shi tawaki to saboda ka fitunan mutum game da iyalansa da dukiyarsa da makwabcinsa wani lokaci sai Allah ya jarabe ka da makwabci an gane ka rasa yadda za ka yi da shi makwabci ne mai mummunan hali mai cutar da kai ko ba yadda za ka yi da shi haka za ka zauna ka ci gaba da cutuwa to irin wannan fitina din to kafiru as-salatu was-sadaqa sallah da sadaka yana kankare shi wal amru bil ma'ruf da kuma umurni da kyakkyawan aiki wan nahyu anil munkar hani ga munkari idan mutum yana yin wannan wayannan suna kankare mai zunuban da ya dauka wajen wannan al'amari kuskuren da ka dauka da kai game da iyalanka da ƴaƴanka sallah na kankare shi sannan sadaka na kankare shi sannan umurni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari yana kankare shi ala laysat hadi sai ba wannan nake tambayanka ba ai wannan hadisi na san da shi ba ina tambayan ka wannan hadisi bane walakin allati tamuju kamu kamujul bahri sai dai ina tambayan ka ne fitina wanda yake ambaliya kamar ambaliyar teku fitinan da yake ambaliya kamar ambaliyar teku ne tambayan ka ba wannan fitina din ba ala ya amiral mu'minin sai ya amiral mu'minin la ba'sa alayka minha sai ya kai sarkin mu'minai ai kai baka da laifi a cikin ta wannan fitina in ta zo bata shafe ka ba in ji huzaifa al-yamani inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan yace lalle tsakaninka da ita yake ce ma Umar dan kaza tsakaninka da wannan fitina akwai babi kullalle akwai kofa kullalle kenan in kana da lokacin da kake rayu wannan fitina ba zai zo ba an gane shi Umar tsakanin shi da wannan fitina akwai kofa mai kullalle an gane kenan a zamanin Umar shi Umar kofa ne mai toshe fitina a lokacin da yake raye duk wani fitinan ne gaba ɗaya ya kwanta ya shiru sai da umar ya kera su sannan fitinannin suka fara bayyana za ga wani lokaci idan akwai malami mai kwari na sunna mai karanta sai ga yan biri a fi shiru yana barin duniya shi kenan sai su fito da maitansa a fili an gane wannan ko an ce mafi yawan fitinannun malamai yan biri a nan lokacin su bin ba su albani shiru suke yi to amma bayan rasuwansu sai suka fara fito da sansu a fili suka fara zuwa suna yakan sunna a bayyane akwai wanda suka yi lamo wa'annan malamai sun musu yabo malaman sunna ne salafawa ne amma bayan rasuwarsu ba sai suka fito a mutum to haka nan zamanin umar shaidan ma tsoron umar yake shi an gane annabi ya ce ihi ya bana kaza malaki ya kan shedan zalikan fajjan illa salaka fajjan gaira fajjik yace shedan bai taba gamuwa da kai ba ya kai Umar kana shiga wata hanya face ya shiga hanyar da ba hanyar ka ba shedan ya ga Umar canza hanya yake yi shi ya sanya tsakanin Umar da fitina akwai kofa kullalle in ji Huzaifa yace yace ba Umar ka daina ma tambaya kan fitina kai ba ba wani amfanin tambayan kai a zamanin ka ba wannan fitinan ba za ma ka faru ba manzo Allah ya gaya mana haka kun san shi Huzaifa shine sahabin da manzo Allah ya gaya wa sirri shi huzaifa a cikin sahabbai ya fi su sanin fikin fitina in kana so ka yi tambaya kan fitinan da zai faru ƙarshen zamani to babu sahabin da ya fi huzaifa wannan ilimin saboda shi huzaifa al-yamani yana cewa kana nas aluna rasulullah anil anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar makhafata an yudrikani yace mutane sun kasance zamanin annabi suna yawan tambayar shi game da alkhairi kowa tambayar shi alkhairi ni kuma ina tambayar shi game da sharri wani sharri zai faru lokaci kaza saboda tsoron kada fitinan ya riske ni a gane shi mutum ne mai tambaya kawo kan sharri don tsoron kada sharri ya riske shi an gane wannan to huzaifa shi ya san duk wani sharri zai faru ƙarshen zamani kuma huzaifa shi ne manzo Allah ya gaya wa duk ya gaya wasu sunayen munafukai Sai ya san sunan da wane da wane da munafiki ne wanda munafukan nan da yawa daga cikin sahabbai ba san su ba wasu sahabbai suna musu kyakkyawan zaton mutanen kirki ne su an gane wannan to Allah ya gaya manzo Allah ya gaya wa Huzaifa kafin ya rasu shi ya sanya Umar ya matsa mishi lalle sai ya gaya mai wayannan munafukan shi ma Huzaifa yake manzo Allah ya Umar ya matsa manzo a Huzaifa yake da Huzaifa yake shine ina ganin kamar yadda Ibn Kathir ya kawo cikin Al-Bidaya Umar wayo ya mishi sai umar ya tura wani mutumin da yake zargi sallah sai ya tsaya ya dan ja baya ya ga guzaifa zai bi shi idan guzaifa ya bi shi zai ce to daya in ya ki bi zai ce daya kenan to da haka ya gama lissafa sunayen daya baya da duk wanda guzaifa bai bi sallah ba to wannan munafiki ne yana da nifaqun itiqadi amma wannan sirrin ya rike wa manzon Allah sirri bai gaya wa kowa ba sai Umar ya yi amfani da wayo ne da dabara ya gano sunayen su an gane wannan ko na mu kala yuftahul babu aw yuksar suke to ka ce inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan ko hmm. tsakaninka da wannan fitina ya kai Umar akwai kofa kullalle sai Umar yace to yuftahu yuftahu babu aw yuksar shin za a buɗe wannan kofa ne ko za a karya kofan ɗayan biyu za a buɗe ne ko za a karya ala labal yuksar za a karya ne nam ala kofan karya ta za a yi ba wai za a buɗe bane a hankali kenan kamar dan ishara Umar za a kashe shi ne daga an kashe umar an buɗe ƙofar fitina kuma wannan fitina babu wanda ya kulle ta tashin kiyama an gane wannan za a samu fitintunu na zubar da jini fitintunu na aƙidu kala-kala miyagun aƙidu da su bayyana wannan babu wanda ya toshe ta sai dai kawai malamai su ci gaba da wa'azi suna kokari wajen shiryar da jama'a ala za ka ahara Allah yi to wannan shi ya fi cancanta kada a kulle tunda dai karya shi za a yi in an karya da kullu bayar ga ya lalace Unna alima umar al-bab sai nace mun muka ce wai umar ya san kofan kuwa kai huzaifa ka gaya mai waye kofan ala na'am suke na gaya mai umar ya sani ya gane shi kanshi ake nufi kama anna duna gadin laila kaman koma bayan gobe akwai wani dare inni hadartu hadisan ni na bashi wani labari laysa bil agali ba kwabi bane gaskiya ne wannan magana na bashi labarin ibna an nas'alu sai muka ji tsoro mu tambaye shi wani labari ne wa amarna masruqan fasa'alahu sai muka umurci masruq cewa ya tambayi mu zai fa menene shi manil bab manil bab ko shi wai wannan kofa wane ne shi ala umar sai ce wannan kofa shine umar an gane da zaran an kashe umar to shi kenan kofan fitina ya bude kuma kofan fitina nan ba zai kulle ba tashin kiyama ga cikin tun da aka kashe umar ga fitin kala kala muna ta gani wa iyazu billah Allah shi taimake mu wa salam daga cikin karamar shi yana jin tsoron shi kuma shi daga cikin karamar shi Allah ya bashi karama duk wani fitinan ne yana jin tsoron ya fito da fitina a zamanin Umar ya san ya fito da wannan fitina ba zai ji da sauki ba Allah ya bashi wani irin kwarjini wanda 'yan bidi'a da masu muguwar manufa suna jin tsoro su bayyana da ra'ayinsu a zamaninsa an gane wannan wani karama ne ba wai dabaran umar bane ba karfin shi bane an gane kowane mutum Allah yana bashi wani karama wanda zai nuna falalan shi a wajen mutane da kuma wajen Allah ta'ala an gane wa alaikum salam ya zo Eh. ya halitta ya halitta in liman na hudu ba ka ce akar makalla don Allah ya roƙa mana Allah ka zana faruwa ina ko wata matsala muhimmiya ba wai kawai addu'a ɗan ƙarama a matsala ce muhimmiya kaga wannan matsala ce da ta shafa al'umma gaba ɗaya dabbobi sun hallaka an gane gonaki suna ta mutuwa mutane sun ji kishirwa kuma abin ya riga ya zama ya bi gari gaba daya kaga wannan matsala ce muhimmiya wanda ya kamata a ce a gaya wa liman yayi addu'a amma ba wai tana kana da wata matsala ba akar maka Allah da Allah ka roƙa mun Allah ba ni da kuɗi a ba irin wannan ba abin da ya shafi kowa da kowa za ka iya daga murya liman na hudu ba ka ce dan Allah malam ga wata matsala tana faruwa kamar wannan matsala na zubar da jini na kidnapping din nan an gane irin zubar da jinin da ake kan kidnapping da kuma abubuwa da ke faruwa na kashe mutane karkuwa da mutane irin wannan fitina ne wanda kana iya daga murya ka ce liman yayi addu'a amma wannan fa sai limamin da ya san sunna in baka wallahi in hizba za su yi waje da kai a ce kayi magana liman na gudu ba to idan matsala ta taso muhimmiya gayan muhimmanci kana iya daga murya ka ce liman yayi addu'a amma in ba muhimmiya ba ce a'a eh na? yau wa ko da liman na hudu ba kaga muhimmin abu ne malam ga mai musulunta nan dole ne liman ya bar gudu ban shi saurari mai musulunta idan ko liman ya ki bari to ba karamin laifi ba ne domin in ka da an ka musuluntar da shi yana iya yawa kira kuma ya canza ra'ayin daga baya waye janyo kai ka janyo saboda kana cikin hudu ba ka ce ga mai musulunta kai sauri ka saurare shi wata ran manzo Allah yana gudu ba sai ga wani mutum ya zo daga kauye yace ya rasulullah rajulun jahil Allah ya arifu dinahu jaa yuridu an ya arifa dinahu ga mutumin da yake jahili bai san addinin shi ba yana so ya san addinin shi manzo Allah yana hudu ba ya sauka ya zauna ya karantar da shi addini sannan ya koma yake cigaba da ba wato ma'ana ya zo ne yana so manzo Allah ya gaya min menene musulunci ya musulunta to irin wannan kawai irin wannan ya taso liman ya ajiye hudu ba dama hudu ban ana yi ne don a shirya da al'umma to ga wani zai shiri ya an yi hadiyar lawo bika rasulan wahidan khairu laka min humurin na'am Allah ya shirya da wani mutum ta hanyar ka ya fa alkhairi biyar da ba jajaye ra umma Allahu a'lam na'am yanzu misali kamar yadda kasan take a yamutse haka yanzu misali da wani zubin sai wani ya ji labarin shugabanni sun kawo wani abu wanda yake mai karfi mutane za su shiga cikin wahala liman na kudu ba kurin sai wani ya daga hannu ya ce malam shugaba wane ya yi kaza an fi kawo kaza misali wato ai faɗin aibin shugaba akan mumbari ya bai dace da ku mun yi magana cewa ahalu sunna baya hawa kan mumbari yana aibanta shugaba kaga mutum ya yi wannan ko da ya gaya ma ahalu sunna ne zance da gaskiya bai fahimci sunna ba ba za ka taɓa jin kudu malami salafi wanda ya fahimci sunna ba kan mumbari yana zagin shugaba yana aibanta shi kaga mutum ya yi wannan in ma ya zama to mai son rai ko ya zama to karatun ne bai ishe shi gaskiya wannan iya karatun Allah bai sa ya fahimta ba Don Allah ya kan nuna gaza wannan adam da iliminsa sai ga wani ya fahimci kowace matsala amma wannan matsalan ta gagare shi sai ya kwabo abin yadda ka san gama garin mutane amma zance da gaskiya in dai mutum ya riski sunna da kyau daga cikin alamun gane cewa ma mutum ya riski sunna shine a gaba ya aibanta shugabanni akan mumbai manzo Allah ya hana ko magabatan mu sun hana a idan liman ya yi wannan babban zaniya ma kuwa babban zaniya tun da kake jin wa'azin saudiya ka taba jin irin wannan wa'azin shekaru tun da aka haife ka kake sauraron wa'azin saudiya saboda malamai ne salafawa limamansu tsakaninsu da shugabanni sai addu'a in ka ga sun yi faɗa za su ce allah ka shirye shugabanninmu Allah ka daidaita zukatansu Allah ka yi kaza Allah ka ba su daman yin adalci amma in za su yi musu nasiya suna musu ne tsakaninsu da su za su kira shugaba su da shi su kama hannun shi su mai nasiha in ya karba alhamdulillah bai karba ba ya rage nashi an gani ba wai suna yi bane su tsinka shugaba a gaban taron jama'a na'am wa alaikum salam cewa idan abin alkhairi ne su faɗa idan shari ne ma sai su ce to shugaba yanzu in mahaifinsu ne ya shari in mahaifinsu ne ya zalunci mahaifiyarsu suna zuwa mumbari su faɗa ai ya kamata su yi adalci mahaifinsa ma shugaba ne yau babana gaskiya yawo mamana wani zalunci wallahi shine nake zan gaya muku zai iya to in wani ya zo yana zaune a gidan hayan sai ya zo ya ga baban baban baban wannan mutumin ya zalunci mahaifiyarsu ce to gaskiya wani aboki na yau yau a gidan haya na ga abin da wani a malam wani ya faɗi sunan shi wallahi ya yi wani zalunci ga shi nan ma kusa da ni nake gaya muku shi tsakani da Allah zai ji daɗi to abin da ka san kai in amma ba za ka ji daɗi ba ya za ka yi ma wani balantana na shugaba ana jin tsoron wannan inkarin zai iya haifar da wani barna ne mai girma zai yi askalate zai kawo barnan da zai shafi al'umma ne gaba ɗaya zan zubar da jini da tawaye da menene shine abin da ake gudu ba wai ba a so a yi wa shugaba mun a shugaba saboda muhimmancin kujeransa in za a mai nasiha akwai yadda ake mai nasiha malaman sunna sun yi bayani a mahallin shi kada ku rudu da abinda yan harakiyun suke yi malamai yan hamasa ko da suna da awon sunna to wannan ba sunna bane gaskiya an gane ku ba a rubuce eh, ce Allah ya kara wa malam ilimi da lafiya amin malam mutumin da ya sha giya da gangan sai kisa ko ya lalata dukiyar mutane to yaya hakan a shari'a mutumin da ya sha giya da gangan dan na yi bayani da yanzu na ce idan mutum ya sha giya sai ya aikata abu na sabon an ya aikata wani abu kamar misali a ce ya saki matar shi wannan saki bai yi ba in ya fita hayyacinsa kun gane to kazalika idan mutum ya zama to ya kashe wani bayan ya sha giya to wannan shan giyan da ya yi ya kashe wani ya shiga haƙƙin wani shi haƙƙin wani Allah baya yafa haƙƙin wani in ya sha giya sai ya kona gidan wani to sai ya biya kuɗin gidan in ya kashe wani dole sai ya biya biyan wanda ya kashe ko shi ma a kashe shi an gane nan ana magana haƙƙin Allah in ya aikata a wannan lokaci kasa Allah ya ce ma kada yayi sallah in ya sha giya la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu amma duk abin da ya aikata da yake da alaka da haƙƙin bil adama kai ko da mahaukaci ne ka sake shi kana da yaro mahaukaci ka sake shi ya riƙi wuka ya soka ma wani ka biya diya kai mahaifinsa an gane Karamin yaro yaranka, karami ya zai banka ma wani gida wuta gidan ya ƙone sai ka biya sai dai mutumin ya so an kana da yara ka ringa tsara yaran ka kar ka bari yaran ka su yi banna in sun yi banna to yaran sa ya biya ko kuma kai sai ka biya tunda kai ne ka sake shi haye wannan bannan tambaya na biyu ya ce malam abubuwa uku da yin su ko da wasa ba wasa ba ne to menene abubuwa uku ya iska kawai saki in mutum da wasa ya ce ya saki mata ta taso ba a wasa da saki hakanan idan mutum ko da wasa ya ce na baka auren wannan yarinya to auren ya yi sai da yarinya ta ce ba ta so a ta bugawa ta yi kulki sannan sai yanci da wasa kace ka yanta bawanka ya 'yanta. an gane su ne annabi ce hunna jaddun wa hunna hazlun hmm. wa hunna jaddun an gane ba a wasa da cewa aure na baka yata baka wasa da saki to amma ga wani tambaya wani wani malami yake cewa masu drama wai idan kana drama da wani sai kana irin draman da ake irin na saban Allah wani yayi drama da mace a matsayin matar ce matar wata mata ce suka yi drama da ita ba mata auren shi bace sai aka yi drama sai ce ya sake ta a cikin drama din wai wannan mata tun da ba a wasa da suke mata shi ta gida ta zaku. to wannan fatawa yaya wannan fatawa ba ta yi ba gaskiya mata shi ta drama yake ya saki yayi bai sai ya saki mata shi ta gida ba sai shi wani malami yace wai matar ta drama ce ta saku matar ta gida ta zaku. an gane tun da ba a wasa da saki to ai yayi wasa da saki ne na drama da a ce matar shi ce na aure ya fike ta a girama, to da shi ne zai yi wannan maganar an gane to matar tana jira ba ta ma jin daɗin abin da yake yana ta wasa da matan mutane sai ga shi kuma an ce wai ta ta zabu Allah ya sauya wa alaikum salam sai an tara mutane ne da ai aure ba sai an tara mutane aure yayi ba shi shaida sharadi ne na saduwa yanzu ana iya zuwa kawai da uba da uba da wakilin ka ko kai da kanka ma ce to wani na baka auren ya ka ce ka amsa kana an gani to yanzu abin da ya rage kafin ka take ta kafin ku yi alakan aure sai ka kaba shaida cewa na auri wacce jama'a ku zo ku shaida fa na yi aure amma ko babu shaida aure ya kullu eh ya ce to jama'a ku shaida ba yanzu na fa aurar da ɗiyata kuma shi faɗin na fa auri wacce mahaifin wanda ya bani auren wacce jama'a ku shaida aure tsakanin mu shi kenan in bai amsa ba shi kenan yace ba na so shi kenan ko ya yi suko dole sai an samu siga ta bangare biyu eh shi za a bangare biyu ake ake siga a bangare ɗaya ba in yace ya bayar kai baka ce ka amsa ba to da saura na idan mutum yana barci sai zai danna wani shi ma kan shi zai biya biya ba za ka shi ba za ka barci yake ba za ka shi amma zai biya biya saboda idan haka wani zai iya wani yin bacci kariya ya kashe wani ce bacci yake yana cikin bacci kawai sai yayi mafarki yana faɗa su ya shaƙe wannan wannan na ihu wani wani ya ɗauka da mafarki yake to yana farkawa ce to tun da kace kana bacci ne zaka biya diya rakumi ɗari na kisan kai ba za a yafe mishi ba sai dai in waliyan shi kasashen suka yafe to wannan kuma daban Allah ya yi insha Allah to kai ne ga ƙarshe ka daga murya na'am ba sa amsan wani hadisi wani ok kawo malamin shi mutum banza ne kenan malamin wa ina malamin ya zama suna tun tunda shi kashi ya san malamin shi mutum banza ne shi kan shi mutum banza ne shi ma ya dauka a wai a farko titi ba farko matsalan shi na farko ya dauka shi mutum banza ne malamin shi ma na banza ne shi yana ganin yanzu ba wani mutumin kirki yanzu to ga tun wajen kasan lalatacce ne idza sa'a fi'lul mar'i an zununu idan aikin mutum ya munana to sai zaton shi ya ƙara muni shi mutum banza yana ganin kowa mutum banza ne da za ka rantsa mun ka ce kai baka taba zina ba wallahi zai ce ƙarya ne wani wani ya ce wallahi duk wanda ya gaya ma bai taba zina ba ƙarya yake wallahi akwai wanda ya faɗa haka saboda shi ya yi zina da yawa to yake kallon kowa zai zama zinaci ka fahimta to shi ma yanzu wannan ya nuna ma mutum ne ba mutumin kirki ba ne shi yana da mugun hali shi sai ke zargin kowa ai ko ba hoje ya ce ba a rasa nono a riga bai yi ce dukkan mutane sun taru sun lalace annabi ya ce duk wanda ya ce mutane gaba ɗaya sun lalace to shine lalatacce eh la tazalu da'ifatun min ummati ala alhaqi mansura duk lalacewar al'umma sai an samu kirki an gano wannan saboda wannan magana hadisi yana nan hadisi ne ingantacce duk wanda yake faɗa da masoyin Allah in ka san wannan mutumin kirki ne yana tabbaka jini sai kana faɗa da shi to kai shirin yaki da Allah eh hadisi ne sahi subhanakallahumma wa bihamdika to insha Allah za a zagaya neman taimako